صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwar mu a wannan rana ta laraba a yau muna biyar ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu cikin na littafin Allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul qasas inda insha Allah ta'ala a yanzu za mu tashi a akan ayata 76 akan ayata 76 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون نعم أنا ما توكتن سركيتي إن قارون حقيقة قارون كان من قوم موسى ya kasance daga cikin jama'ar mutanen annabi Musa daga cikin dangin annabi Musa fa baga alaihim sai ya fita daga cikin su ya saba musu ya ƙetare iyaka a kan wa atainahu min al Allah ya ce mun bashi daga taskoki na dukiya ma inda mafatihahu abinda makullan kudin latanu bil usbati ulul quwwa suna yin nauyi suna zama masu nauyi ga jama'a ulin kowa ma'abota karfi iz qala lahu qawmuhu yayin da mutanensa suka ce masa la tafrah kada yi fariya inna allaha la yuhibbul farihin Allah baya son masu nuna fariya wabtaqi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah ka nema cikin abin da Allah ya baka ka nemi gidan lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabanka daga duniya wa ahsin kama ahsana Allahu ilai ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka wala tabghi fasada fil ard kada ka nemi yin fanna a bayan ƙasa inna Allah la yuhibbul mufsidin hakika Allah madaukakin sarki baya son mafarnata qala Ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi ai kadai an bani wannan taska ta dukiya ala ilmin indi a bisa wani ilimi da yake wajena awalam ya'lam Allah yace ashe bai gani ba ashe bai sani ba annallaha qad ahlaka min qablihi min al-qurun Allah ya halakar sun gabaninsa daga karnoni man huwa ashaddu minhu quwwa wanda ya fi shi karbi wa akbaru wa aktaru jam'a ya bi shi yawan tarawa wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun ba a tambaya dangane da zaliman waɗannan masu laifi din wannan ayoyi da muka karanta su ne farkon ko mabuɗin kisar ƙarun da Allah maɗaukakin sarki ya bayar a cikin wannan sura ƙarun wani mutum ne da ya rayu a zamanin annabi musa balma dan uwan annabi Musa ne mai da Allah ce kana min qaumi Musa malaman tafsiri mafi yawancin su sun tafi akan cewa a ɗan faffan annabi Musa ne kenan shi da annabi Musa kamar wa da kani ne yan maza suke shi kun ga kenan yana da dangantaka ta yan uwantaka da annabi Musa alaihi salam Allah ya ba shi dukiya amma bai yi amfani da dukiyarsa a cikin abin da ya dace ba bai bi Allah a cikin wannan dukiya ba domin kissar ta ba mu labarin fir'auna a baya ta yadda Allah ya bashi mulki amma bai bi Allah a cikin wannan mulki ba kuma ga yadda karshen shi ya kasance to nan kuma sai kissar take ba mu labarin shi kuma wanda Allah ya bai wa dukiya amma bai bi Allah da wannan dukiyar ba yayi tsagawa Allah ce inna qaruna hakika qarun kana min qaumi Musa ya kasance daga dangin annabi Musa kamar yadda muka faɗa mafi yawancin malaman tafsiri suna cewa da shi da annabi Musa ‘yan maza suke baban shi ɗan uwan mahaifin annabi Musa ne da haka Allah ce kana min qaumi Musa fa baga alaihim sai yayi musu girman kai ai takabbara wa tajawaza haddahu ya girman kai ya ƙetare iyaka ya fita daga abin da ya kamata ya yi daga kuma yadda ya kamata ya zama ya bar abin da yake na daidai ya shiga abin da yake ba na daidai ba Allah yake cewa wa atainahu min al mun ba shi daga taska ta dukiya ma inna mafatihahu abinda makullan kudin makullan dukiyar latanu'u bil usbati ulil quwwa suna girgiza suna yin nauyi bil usba da taron jama'a ulil quwwa ma abota karfi mana makullan dukiyar da Allah ya wa qarun ba fa dukiyar ba mabudanta makullai da ake sa a kulle a to da dan makullin to waɗannan idan ƙadda masu masu ƙarfi suka ɗauki waɗannan makullan sai suna yin tangal-tangal sai makullan na rinjayar su sai suna yi musu nauyi wajen ɗauka malaman tafsiri wasu suka ce a makullan na fatu ne fatan raƙumi duk da babban malamin tafsiri ibn atiyya yana ganin ba zai yi a ce na fata ba ne makullai ne aka yi dai yadda ake makulli na ƙarfi na dukiya ana ɗaukan su a kan abin da bai gaza alfadari guda arba'in ba wasu malamai suna cewa guda sittin akai ake ɗora waɗannan makullan da rukiya idan za a ɗebe su da haka idan manya usba idan jama'a al'usba jama'a daga uku zuwa goma su ne al'usba mazaje masu ƙarfi wasu malaman tafsiri suka ce al'usba ɗin nan sun kai mutum arba'in wasu ma suka faɗi adadi fiye da haka ko da za ka ɗauka mutum goma Sai in za su ɗauka kullum dukiyar shi sai yana yi musu nauyi sai suna jin yana neman yarin jayensu duk da ƙarfin da suke da shi saboda yawan waɗannan makullai ɗin kaga dukiyar ba kaɗan ba ce a nan ubangiji allah maɗaukakin sarki yana so ya faɗa mana irin yawan dukiyar da ya bai wa ƙaruna ba yawan dukiyar ake gaya maka ba yawan makullan da ake kullewa don ka gane dukiyar ba karama ba ce ta zinare da azurfa Allah ya bashi amma kamar yadda Allah ce innal insana la yatgha an ra'ahu shi mutum yakan yi shishigi ya wuce gona da iri saboda mai saboda ganin ya wadata wannan dukiya da Allah bai wa ƙaru sai ya zama mai nuna fariya da alfahari da jeje da kai shine fa baga alaihi ya ƙetare iyaka ya ƙi bin abin da Allah ya ce abi sai mutanen suka zo masa da nasiha guda biyar suka zo masa da tunatarwa guda biyar iz qala lahu qaumuhu yayin da mutanen suka ce masa la fara kada kai farin ciki wanda ya ƙetare shari'a da wannan dukiya a nan farin cikin da aka hana shi shi ne farin ciki na masu fariya na nuna isa da jiji da kai da haka kuma da tafsir ke cewa yana cikin abin da yi ma ya ƙara tsari ɗaya akan tufashi akan ta mutanen wana ya ja tufashi ta bi ta mutane da tsari ɗaya don nuna isa da fariya to suka ce kada kai wannan aiki kada kai farin ciki da wannan duniya kai girman kai da abin da aka baka na dukiya sai suka faɗi dalili inna Allah la fari ne domin Allah baya son masu fariya anan suka ce malamai suke cewa yana da kyau mai wa'azi ya dinga haɗa wa'azin shi da dalili in yi umarni ya faɗi dalilin umarnin ya kawo abin da zai sa mutum ya bi idan ka ce ku yawaita ambatan Allah sai ka kawo dalili ko dai dalili a shari'i na shari'a Allah ya ce manzan Allah ya ce ko dalili al'aqli na hankali su yawaita zikiri saboda abin da ke wanke zuciya saboda abin da zai ƙara tsoron Allah saboda kaza da aka dasa sai mai la tafara kada ka ƙetare iyaka kada ka yi fariya inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu fariya nan a dole kenan Allah yana da almahabba Allah yana so kuma yana ki cikin bayan da Allah baya ko baya son masu yin fariya da abin da ya ba su masu wuce gona da iri masu rutsuwa da abin da yake cikin wannan duniyar su wuce abin da aka hana sai suka ce masa wabtagi fi ma a Allahu ad-dahr al-akhirah wannan shine nasiha ta biyu ka nema daga abin da Allah ya baka ad-dahr al-akhirah ka nemi gidan lahira ma'ana suna mai nasiha wannan dukiya da Allah ya baka ka yi amfani da ita ka nemi gidan lahira ka kyautata ka ciyar ka taimaka kai dai abin da zai sa ka samu gidan lahira da wannan abin da Allah maɗaukacin sarki ya baka na ta hanyar yin ayyukan alkhairi amma wala tansa nasibaka min ad-dunya sai dai kada ka manta rabanka na duniya ma'ana ba suna nufin gaba ɗaya kada ya ci mai kyau ba kada ya sha mai kyau kada ya sanya mai kyau a'a ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sanya ci babi masu kyau in abin hawa ne ka sai mai kyau duk wannan ba hana ka ba Shi ne kada ka manta rabanka na duniya amma ka nemi lahira kuma a ciki wasu malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi kenan wala na nasibaka min ad duniya kada ka manta abinda yake na rabanka ne a nan duniya ma'ana ka nemi abinda yake na duniya ka yi amfani da shi a nan duniya ba a hana ka ba Shi shine wala na nasibaka min ad duniya wasu malaman tafsiri suka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya abinda ake ka yi amfani da ka na duniya ka nemi ka na lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya ma'ana ka yi amfani da abinda kake da shi a nan a duniya abinda Allah ya baka a nan duniya ka nemi lahira kada ka manta ka na lahira ai la tansa hazzaka min ad-dunya an ta'mala fiha li akhiratik kada ka manta rabanka na duniya sai wace hanya ta yin aiki da lahirarka kenan wannan fassara ta biyu tana gwada mana wanda ya more wa raban shi na duniya shine wanda ya yi nemi lahira da duniya Ma'ana abin da suke su gaya mana kenan Allah ya baka dukiya to kada ka manta rabanka na duniya ta wata hanya ta yi hanyar neman lahira da wannan abin da Allah ya baka na duniya in ka tashi ka sani abin da ka ci da abin da ka sha duk wannan lalacewa zai yi amma wanda ka bayar wanda kai sadaqatul jariya shine zaka je ka tarar to kada ka zo duniya ka shantake ka ce ka ci duniya duk wanda ya rayu a iya duniya babu imani babu takwa babu tsoron Allah ta wannan bai mori duniya ba dan da ya je lahira zai manta abin da ya ji a duniya ya inganta a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da wanda ya fi kowa ni'ima da jin daɗi a duniya sai a tsoma shi cikin wuta dama ya tantance shiga wutar sai a tsoma shi a cikin wutar sai a ciro shi sai a ce ka taɓa samun wata ni'ima kuwa tun da Allah ya halice ka wannan tsoma shi da ake a cikin wuta ya mantar da shi duk ni'imar da ya a duniya sai shi shi bai taɓa samun wata ni'ima ba to shi yasa wanda zai zo ya rungumi duniya da abin da ke cikinta ya ɗauka iya nan ne gidan ba wani lahira ba wani sakamako to wannan bai mori duniya ba amma wanda ya zo duniya ya kuma ɗauke ta gurin da zai yi shuka ne don ya zai girba alkiyama to wannan shi ne ya mori rabon shi na duniya shi ne abin da ake nufi wala na sai baka mai da duniya? kada ka manta rabon ka na duniya waɗannan tafsirai guda biyu kowanne yana da kyau yana da ma'ana amma tafsirai na farko zai fi dacewa da siyakin ayoyin domin abin da suke so su faɗa masa wa'azin da suke masa na ya nemi lahira ba kuma suna nufin kada ya ji daɗin duniya ba wabtaghi ma ataka Allahu daral asira. ka nema cikin abin da Allah ya baka gidan lahira amma ba muna nufin kada ka yi abin da yake na jin daɗi a duniya ba wala tansa nasibaka min ad kada ka manta rabanka na duniya na abin da za ka ci da abin da za ka sha da abin da za ka sanya duk wannan ba hana ta ba matukar ba kana yi dan fariya da jiji da kai ba ka sanya jima masu kyau don yin ado ba don girman kai ba kayi gida mai yalwa dan Allah ya baka dan ka ji daɗi ba dan girman kai ba ba dan ka rena abin da Allah ya bai wani ba to duk wannan in kai babu laifi wannan tafsirin zai bi dacewa da siyakin ayoyin sai suka yi mai nasiha ta gaba suka ce wa ahsin kama ahsana Allah ilaika ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka wannan ita ce nasiha ta hudu ta barko la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin ta biyu wabtaki fi ma ataka Allahu daral akhirah ta uku wala tansa nasibaka min ad-dunya ta hudu wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka wa ahsin ka kyautata al-ihsan kala biyu ne kyautatawa kala biyu ce in ma kyautatawa tsakaninka da Allah shi ne manzo ce an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi in ma baka ganin shi ka ji cewa lallai yana ganin ka wannan shine al-insan bainal la'abdi wa rabbih kyautata wanda bawa zai tsakanin shi da ubangiji in za ka yi sallah ka yi ta kamar ga ka ga Allah yana kallon ka in za ka yi azumi ka kiyaye azumin ka duk abin da za ka yi na ibada ka kyautata shi iya kyautatawa da za a ce kana gamawa za ka mutu ba za ka iya ƙara fiye da haka ba shine wa ahsin sannan ihsani na biyu shine al ihsanu ila ibadillah kyautata wa bayan Allah shine wa ahsin ka kyautata shi yasa anan sai ba a kawo kyautatawar cikin mai ba wa ahsin ba a ce ba a ce wa ahsin fi ibadatillahi ba ba a ce wa ahsin fi ibadillahi ba sai aka ce wa ahsin ka kyautata dan ya hada duka biyu ka kyautata tsakaninka da Allah ka bi Allah ka karkace Allah ka yi tauhidi ka tsaya wajen sallah da azumi da ibada da tsoron Allah wannan al-ihsan kenan fil ibada sannan kuma ka kyautata wa bayin Allah kama ahsana Allah ilayka kamar yadda Allah ya kyautata ma domin Allah yana cewa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan shin sakamakon kyakkyawa ba shi ne kyakkyawa ba babu wani sakamako na kyakkyawa face kyakkyawa din to dan haka kada ka wuce gona da iri ka kyautata sai suka yi mai kuma nasiha ta biyar wala tabgil fasada fil ard kada kai barna a bayan kasa barna a bayan kasa duk wani sabon Allah barna ne a bayan kasa wanda yake zina mabannaci ne a bayan kasa wanda yake kisan rai mabannaci ne a bayan kasa wanda yake sata mabannaci ne a bayan kasa duk wani abin da yake na saban Allah mai aikata shi mabarnaci ne a bayan kasa da Allah ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi ɓanna a bayan ƙasa bayan Allah ya gyara ta a nan ya haɗa da duk masu saƙo duk wanda zai saƙo maɓannaci ne a bayan ƙasa sannan kuma kada ka yi ɓannar da kuma ba zunubi ba ce amma ɓarna ce mutum ya biya lalata shuka wa idza tawalla sa'a fil ardi li fiha allati wa yuhlika al harsa wan nasla mutum ya kashe mutane ya kashe dabbobi ya kashe ma'ana tsirrai ya ɓata abin da yake na bayan ƙasa wannan ma duk ɓanna ne a bayan ƙasa da haka kada ka fari ɓanna a bayan ƙasa ta hanyar saba Allah ta hanyar yin abin da yake mara kyau yawa mai inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya san mabannata waɗannan sune ne nasihohi guda biyar da mutanen na suka je suka yi masa ku duba a cikin nasiha babu wani abin da suka nema nasu na karan sun mai nasiha ne tsakaninsu da Allah saboda abin da yake aikatawa amma mai karu da yace qala yace inna ma utitu ita wannan dukiyar da kuke magana an ba ni ita ne ala ilmin indi a bisa wani ilimi da yake wajena ma'ana mai kuma ya danganta ni'imar ga Allah dan yana cikin gode wa Allah a cikin ni'ima ka danganta ta zuwa ga Allah ka ce Allah na gode maka da ka bani lafiya Allah na gode maka da ka bani arziki Allah na gode maka da ka bani ƴaƴa Allah na gode maka da ka bani damar azumi Wannan yana cikin godiya danganta ni'ima zuwa ga wanda ya yi ta ya halatta ka danganta ni'ima zuwa ga sababi amma ka sani dangantawa ce ba hakikiya ba ba ita ce hakikiya ba misali ka ce ai wannan motar da kake gani wanda ne ya bani ka faɗi sunan wanda ya baka wannan ba laifi amma a zuciyarka haƙiƙanin wanda ya baka haƙiƙanin wanda ya baka Allah ne ta wace hanya ta sababin wani to ba da idan ta ce wani ne ya bani wannan abin wani ne ya bani wannan ni'imar da nake cikin sababin wani ne ba laifi amma ba a nan tare da jin cewa haƙiƙanin wanda ya ni'imar shi ne Allah to don haka a nan maimakon karo na ya mai da wannan ni'ima zuwa ga Allah shi ya bashi wannan dukiya sai sai alfahari sai inna ma utituhu an bani wannan dukiya ala a bisa wani ilimi indi da yake wajena wasu malaman tafsiri suka ce abin da yake nufi yana nufin saboda ya iya kasuwanci ya kware wajen nema da haka shi sa ya samu dukiya ku daina ma maganar cewa in nemi lahira in yi kaza inna ma utituhu ala ilmin indi wasu malaman tafsiri suka ce me yake nufi da ala ilmin indi abin da yake nufi da hakan shine an bani wannan dukiya ala ilmin bisa wani ilimi da Allah ya sani in ji dangane da ni ma'ana Allah ya san na cancanta a bani Allah ya san cewa na dace a yi mu shi yasa Allah ya bani kun ga nan ma nau'i ne na alfakari da nuna isa wannan tafsirai guda biyu su yawanci malamai suka fi ambata amma za mu ga wasu malamai suna karawa cewa yana cewa inda ma utituhu ala ilmin indi yana nufin an bani saboda karfi na amma wannan zai yana koma zuwa gama na farko dai yana nufin wani abin da ya sani ne ya bashi akwai waɗanda suke fassara cewa yana nufin inna ma utitu wa ala ilmin indi an bani wannan dukiya ne a bisa wani ilimi da nake da shi na juya abubuwa shine a wancan lokaci abin da suke kira ilimi ne na alkimiyya mana ilimi ne da mutum zai ɗauki takarda ya juya ta ta zama kuɗi ya yi ya juya suka ce irin wannan ilimin ƙaru ne yake da shi da haka da abin da ya dauka san yadda zai biya shi ko ba dukiya amma ibnu kathir yace wannan magana ce mai rauni domin juya wani abu daga wata madda zuwa ga wata madda juya wani abu daga wani abu ya koma wani abu yace hakikanin wannan mai yin shi shine Allah Allah ne kadai yake yin wannan amma dan adam ba iya yin wannan dan adam sai dai ya rufa ido sai dai ya rufa ido ya dauko ma takaddan nan kana gani mai da ita zinare amma ba zinaren ta zama rube rube ilimi ne riba ilimi amma Allah yana jiya wani abu daga wani abu da haka wannan magana ce mai rauni abinda fassarar da ta fitowa waɗannan guda biyu ko dai yana nufin an bani dukiya ala ilmin indi saboda iya kasuwanci na da ma'ana ƙwarewa ta da sanin yadda zan nemi kuɗi shi yasa na samu wannan akwai masu kuɗin da a yanzu halin su abin da yake gwada kenan ko da ba su faɗa da baki ma aikace abin da suke gwadawa sun fa samu kuɗi ne don su da neman kuɗi da haka na kai musu magana Allah ma ba sa so gani yake ai shi din dan ya iya business ne dan ya iya kaza dan ya iya kaza Allah ya bashi wannan mantiki ne na karuna ko kuma ala ilmin inde cewa ni na tantanta a bani shi yasa aka bani kenan anan karuna yana daukan ba da dukiya da Allah ya bashi zabe ne Wani Allah ya zaɓe shi ya bibita ce sa ya bashi dukiya shi sa sai Allah ya bashi amsa ce a wani ya ala to bai sani bane shi anna Allah qad ahlaka min qablihi min al Allah ya halakar gabanin shi karnoni ba karni dai ba ba biyu ba ba uku ba karnoni daban-daban daban ma'ana jama'u da suka rayu a wani lokaci Allah ya halakar da su da yawa man huwa ashaddu minhu quwwa wanda ya fi shi karfi wa aktaru jam'a ya bi tara dukiya ma'ana a nan abinda ayar take gwada masa ba ka dukiya da Allah ya yi ba wai dan Allah yana son ka bane fiye da kowa tunda wasu ma Allah ya ba su kuma ya halakar da su ko kuma ka ɗauka dan cewa kana da ƙarfi kana da ilimin samu to ka sani wanda ya fi ka ilimin samu da ƙarfin ma Allah ya halakar da shi da haka wannan baya hana Allah ya halakar da kai shine abinda ayat take nufi Allah baya hana ya halakar da kai dan kana da shi ko dan kana da karfi kuma wanda yake gwada mana samun dukiya ko duniya ba shi ke gwada Allah na san bawa ba kamar yadda rashi ba shi ke gwada Allah baya san bawa ba akwai talakan da bai da komai sai ya fita yake nemo abin da zai ci idan gari ya waye zai tashi kamar yadda tsuntsu yake tashi bai da komai sai ya je kasuwa ya samo abin da zai ci amma a gurin Allah ya fi ni ya fi ka ya fi wani ya fi wani ya fi wani jadda kila goman fi shi wani yana da abincin shekara guda a fito inda ya kare sai dai ce a buɗa sai dai ce a kawo wani yana da na wata shida wani yana da na wata uku wani in zai sati bai fita wani yana da abin da zai ci to waɗannan da suke da shi wancan da yake nema kila ya ka gurin Allah yana dan da yawa wa za a ce rubba ash'asa akbar ta yi ka ga mutum ya yi gizo ya yi kura kan shi duk ya fita daga alama ta jin daɗi da nutsuwa ya yi kura ya yi gizo madufo bil abuwa in ma je kofar gida koran shi ake malam me kazo yi ne me kazo yi me kake nema to da Allah a sauka lafiya ba a zama ana ana koran shi in shafa'a lam yushaffa inda zai nemi alfarma ba wanda zai mai dan bai isa ba idan ya nemi izini ba za a ba shi izini ba amma manzo Allah ce law aqsama ala Allah la abara wannan mutumin da zai yi rantsuwa ya ce alwashi ga Allah ya ce yau wallahi sai an yi ruwa manzo Allah ce sai Allah ya kubutar da shi sai an yi dare saboda matsayin shi a gurin Allah duk abin da ce za a yi in yi rantsuwa Allah baya bar rantsuwa ta fa banza sai Allah ya mai amma manzo Allah ya ce ga yadda yake to da haka kada ka dauka in kana da shi kafi kowa in ilimi ne Allah ya baka akwai wanda Allah ya biyo ilimi kuma ba su tsira da komai ba a gurin Allah watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi Allah ya ce walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu aqlada ila al-ardi wattaba'a hawa sai Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas Allah ya tubata shi da kare shi kare in yana zaune yana lallaga in bai ya tashi yi wahala yana lallaga ma'ana koyaushe ba cikin hutu da jin daɗi koyaushe dan shi kai kamar cikin a wahala yake ko ibnu kim ya ce kare yana cikin akhasu al-hayawanat kaskantattun dabbobi kare ne duk wulakancin da za ka yi mai ba zai baka ba inda zai samu shi yasa kaga ya fi kowace dabba samu domin shi koya za a bashi koya zai saba kare ne in yana tafiya saboda tsabar kwaɗayi kan shi a ƙasa yake yana shin shi na kan wani abin kare ne za ka jefe shi da dutse ya bi dutsen a guje idan yana zaton nama ne ko kashi kawar goma kare ne yake bin juji abin da yake ya lalace ya ci ga abubuwa nan da dama na ɗabi'un sai Allah ya tabbata wancan mai ilimin da bai bi Allah ba Allah ya ce ba masaluhu ka masalan kalbi to kaga in mutum yana takama da ilimi in bai bi Allah ba ilimin nashi ba zai amfane shi ba to haka ga dukiya Allah yana magana tsaro Allah ya ce don haka mun halakar da waɗanda suka bi shi tarawa suka bi shi karfi wala yus'alu an dhunubihim almujrimun ba ma a tambaya dangane da laifin su waɗannan masu laifi ma'ana wasu malaman tafsiri suka ce waɗannan masu laifi a ranar tashin alkiyama mala'iku ma ba sai sun tambaya ba da sun gani suke gane su za su gan su kirin fuskar su ta yi baki idan su yayi zuru zuru ya canza kala da sun gani sun san waɗannan masu laifi ko a nan duniya jami'an tsaro da suke kaman masu laifi da sun ga yan shaye-shaye suna ganewa ko bai sha ba ko yana shan ko baya da sun dai za su wanda yana shaye-shaye sai za su sun ce me kake sha sai ce kaza to su ma a lahira mala'iku da sun ga waɗannan mujirman masu laifi waɗannan kafiran waɗannan wanda suka saba wa Allah da sun kalle su sun gane su danne ranar tashin alkiyama yau mata biyar da wujuhun wata suwar da wujuh wasu fusakon za su yi fari wasu fasakun za su yi baki kirin wujuhun yawma izin alaiha gabara za ga ma'ana sun yi butu-butu sun lalace to shine anan wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun ma'ana ba ma sai an yi tambaya ba da an gansu za a gane wasu malamai suka ce abinda ayat take nabi wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun su waɗannan masu laifi ba ma a tambayar su laifinsu domin me sun riga sun san laifin kuma Allah ya riga ya san laifin da haka babu buƙatar a ce wani laifi ka aikata sun riga sun san laifin to da haka anan ƙaruna an masa nasiha an masa wa'azi an ce yi tsoron Allah an ja hankalin shi da abubuwa guda biyar an nuna masa yadda rayuwa ya kamata ta kasance to amma ya ji wannan wa'azin ko bai ji ba Allah ce fa faraja ala qawli فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون نعم وبنجي سيبا ولا باريتي فخرج على قومه في زينته sai ƙaro da ya mutu ga mutanen shi bibi na tihi cikin adan shi kwanan da zai na yurido na hayatar duniya sai waɗanda suke nufin rayuwar duniya sai suka ce ya laita lana misla ma utiya ya kai can mu ina ma an ba mu kwatankwacin abin da aka ba ƙaro innahu la zu hazzin azim hakika shi ma'abucin rabu ne mai girma وقال الذين أوتوا العلم في aka baiwa ilimi suka فكتي Wai na wailakum tawabin lahi khairun ladan Allah ya fi alkhairi liman amana wa amila Saliha. ga wanda ya imani ya aiki na kwarai wala yulaqaha amma ba kowa yake gamuwa da wannan ba yake dacewa ga faɗin wannan kalmomi illa sabirun sai masu hakuri Allah madaukakin sarki yana faɗa mana cewa karuna ya fito ga mutanen shi cikin ado ado mai girma malaman tafsiri wasu suna sifata irin adar cikin dawakai da manya-manya farare masu kyau an musu ado ga bayi maza da mata a tare da shi sannan kuma ya sa bafe masu kyau masu ni'ima wanda da ka gani ka akwai dukiya wannan nau'i ne na irin abin da yake na girman kai fa kharaja ala qaumi na zinati to da ya fito cikin wannan ado sai mutane suka kasu gida biyu akwai waɗanda 'yan duniya ne tsantsa akwai kuma waɗanda suke da ilimi da imani to sai Allah ya ba mu labarin abin da ya faru lokacin da ya fito cikin wannan ado cikin wannan ma'ana fita kaso na farko 'yan duniya waɗanda ba su da wani buri sai duniya la hamma lahum illa duniya su kurin iya tunaninsu a duniya ya tsaya me zai samu me zai sanya me wane yake da shi ya wane yake kullum in ka yana magana to masu kuɗi yake magana da wanda suka mallaki duniya da mulki baya taba tunanin cewa ina masu imani ina masu kaza to irin waɗannan su ne allazina yuriduna ad dunya wanda manufarsu ita ce rayuwar duniya Allah ya ce qala allazina yuriduna ad dunya ya laita lana mithla ma utiya qaru suka ce da suka ga wannan ado da wannan kwalliya sai suka ce ya laita lana ya kai can ma'ana suna tausaya wa kansu su yanzu ababen tausayi ne mitla ma'uti ya ƙaro ya laita lana mitla ma'uti ya ƙaro ina ma muna da kwatankwacin irin abin da aka ba wa ƙaro na duniya da kayan jin duniya da kayan adanta innahu lazu hazin azim haƙiƙa shi ma abocin rabo ne mai girma ga shi ya mallaki jin daɗi da kayan duniya kai ina ma ruwa muna da irin wannan to iya tunanin su an kai ƙarshe tun da Allah ya ba shi duniya da haka iya nan suka tsaya saboda raunin imani wasu ma saboda ba addini sai Allah ce kaso na biyu wa qala alladhina utul ilma sai waɗanda aka baiwa ilimi ma'abuta ilimi mai amfani suka ce wai lakum suka yi waɗannan wa'azi suka ce wai lakum kai can ina ma da a ce za ku sani sawabullahi lada da Allah ya tanada khairun ya fi alkhairi liman amana ga wanda ya imani wa amila salihah waɗannan su ne sifofi guda biyu al-imanu wal amal salih isa Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba shine ma'ana kiɗin jin daɗin rayuwar duniya da kuma more mata da lahira gaba ɗaya Shi ne imanu wal amalu salih suka ce ladan da Allah ya tanada liman amana wa amila Saliha, ga wanda ya imani ya aiki na kwarai ya fi akan wannan abin da kuke gani wannan wani abu ne da zai zo mata qalil zuwa zai ya wuce Allah ce la ya gurran da ka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'ul qalil thumma ma'wahum jahannam da haka kada wannan ya ruɗe ka kada ya zama da shi kake awo wani abu ne zai zo ya wuce da zarar ya tafi shi kenan an gama da yawa mutane suna ganin kamar lahira nisa ne da ita cewa alkiyama an daɗe ya alkiyama ba shekara dubu mutanen annabi no mutanen annabi adam wannan kana lissafi ne da wannan amma ka kalli karan kanka suna cewa man mata faqad qamat kiyamatu duk wanda ya mutu alkiyamar ta tashi to kai sai ka kalla shekara nawa za ka yi shekara nawa za ka yi yanzu kana shekara nawa idan yanzu kana da talatin to in ka ƙara talatin ba kai ka zama tsoho in kana da arba'in ka ƙara arba'in ka tabba in kana da hamsin ka ƙara hamsin da yawa daga cikin yanzu nan inda za a ware a ce suwa ake tunanin za su maimaita shekarunsu to waɗanda za su bi tunanin za su maimaita shekarunsu yana daga shekara talatin abin da ya kasa amma da ka kai arba'in in ka kai arba'in fa ka sake maimaita tamanin fa ko shugaban kasa da ake cewa ya tsuba mu shekara saba'in da wani abu ne Ka ga tamanin an tabi to ina mai hamsin shi kuma in ya maimaita ya kai ɗari to ka kalla cewa to wannan shekarun kuma guda nawa ne to da ta mutu shi kenan an gama ko alkiyama ta tashi ko ba tashi ba kai ta ta tashi domin suka ce man mata fa qad qamat qiyamatu shi kenan sai Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida Allah ce wa narahu qariba abu ne da kusa to da haka ita ita duniya mata'ul hayatid dunya wani wani abu ne mai mai gushewa sai Allah ce in fi'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafaqurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad sai Allah ya baka misalin duniyar kamar sai da ghaisin a'jaba al-kuffara nabatuhu kamar ruwan sama ne mamako da ya zubo ya samu ma'ana shuka shuka ta fito ta yi ban sha'awa ta kore shar a'jaba al-kuffara nabatuhu wannan 'ya'yan itacen ya ƙayatar da manoma sai Allah ya ce to haka wannan duniya take maka masal ghaisin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarra ba wani lokaci sai ka zo fitar da ya riga ya lalace ya canza ya ya zama karmami an sare sai Allah ce wa bil akhirati azabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur to da haka anan sai suke ga mun liman amana wa amila salihah amma wala yulqaha ba kowa ake datarwa ya karfi wannan wa'azi da wannan kalmomi illa sabiruna sai masu hakuri wanda za su yi haƙuri wajen bin Allah kuma su yi haƙuri wajen barin saƙawa Allah kuma su yi haƙuri wajen abin da Allah ya ƙaddara mara daɗi a tare da su dama haƙuri gida uku ne haƙuri wajen bin Allah sai ka yi haƙuri wajen zuwa sallah wajen yin azumi wajen ba da zakka wajen yin kaza wajen bin iyayen sai ka yi haƙuri a saburu ala sa'atillah sannan kuma kaso na biyu haƙuri wajen barin sabon Allah Don zuciya galiban tana son abin da yake na sabo Don aljanna da aka yi ta sai aka lullube ta da abin da zuciya ba ta so wuta kuma sai aka kewaye ta da kayan sha'awa shi yasa kayan sha'awa wanda rai yake so kuma na aikin yan wuta sai ga ya fi karɓuwa wurin mutane to sai kai haƙuri wajen barin wannan sannan sai kai haƙuri wajen abin da Allah ya ƙaddara mai zafi da zai faru dama idan kaddara ta samu mutum kaddara mai zafi misali ta mutuwa ko rasa dukiya ko wani abu to abuwa guda biyu akwai asabru akwai arrida shi shine hakuri mutum ya hakuri akan wannan ya da ramari zuwa ga Allah arrida kuma ya yarda da wannan abin wanda wannan mataki ne na koli ba kowa yake da arrida ba wani zai iya yin hakuri akan kaddara amma bai da arrida rida din mataki ne shi za da muka ce shi rida din mustahabbi ne mataki ne na koli ka ji cewa wannan abin da Allah ya maka ɗari bisa ɗari haka yake kuma daidai ne ka ƙara kan haƙuri kuma kana ganin ma daidai ne ɗari bisa ɗari kuma ba za ka wani abu ba to a nan Allah ya ce ba wanda yake dacewa zuwa ga wannan illa sabiruna sai masu haƙuri da haka suka yi musu nasiha cewa gwada musu cewa kar su rufe wannan abin da ne yake musamman karuna ba mutumin kirki ba ne musamman karuna bai ji tsoron Allah ba wasu malaman tafsiri suna ka shi ne irin yadda yi kazafi ga annabi Musa duk da yan uwantaka da abin da ke tsakanin su, amma yake shi abin da za wasu asabin da aka rawaito cewa annabi Musa ya gaya masa cewa akwai zakka a dukiyarka duk dinari dubu za ka bada dinari daya duk wani abin da yake da shi guda dubu za ka bada guda ɗaya da karo ne ya koma gida ya lissa ba sai ga abin da yawa sai ya kalli wanda zai bayar da yawa kun san wasu mutane suna kallon wanda za su bayar amma ba sa kallon wanda aka ba Allah ya baka miliyan arba'in ya ce ka ba da ɗaya to sai mutum ya kalli ɗaya ba zai kalli talatin da tara ba ɗan adam kenan haka ɗan adam yake sai wanda Allah ya datar idan yana da miliyan ɗari biyu sai aka ce ya kasa ta arba'in ya bada kaso ɗaya to kaso ɗayan shi zai kalla a cikin arba'in ɗin ba zai kalli waɗancan ba wannan kuma dan adam haka yake haka Allah ya tabbata shi dan adam khuliqa halu'a idza massahu alkhairu manu'a wa idza massahu sharru jazua idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a to dan haka shi ma karuna da yaje yin lissafi sai ga abin yayi wa sai ce ba zai bayar ba sai kuma yake tunani ya kulla annabi Musa sharri shine ya hada kai da wata mace wadda lalatacciya ce yace idan annabi Musa ya zo yana wa'azi za mu ce yayi lalata da ke kin kira shi ki tabbatar da haka sai da annabi Musa ya zo cikin mutane yana wa'azi yana cewa wanda yayi sata za a yi mai kaza wanda yayi kaza za a yi mai kaza wanda yayi zina za a yi kaza sai karo ne ce ko da kai ne ce ko ni ne ce to ya za ka yi kan wancan ta yi da awar kayan fajirci da ita aka kirawo ta annabi Musa ya ce na hada ki da Allah wanda ya tsagi sammai wanda ya fitar da tsirrai ki ji tsoron Allah an yi kaza da ke ce ita ba a yi ba sai ta fasa ba ta faɗi wannan ba duk da an ba ta kuɗi an ba ta rashawa akan ta yi amma ba ta yi ba to duk wannan fita yana cin abin da ƙaro ne yake da haka waɗannan masu wa'azin su ga waɗannan mutane wa'azi cewa kar ku kalli dukiyar ƙaro na kaɗai ku kalli waye shi sawabun lahi khairun liman amana wa amila salihah amma wala yulqaha illa sabirun da aka karo ne ya ci gaba da abin da yake yi na gawa da girman kai da saɓan Allah da ma'ana cutar da annabi Musa da hana taimakawa bayan Allah me ya faru da shi sai Allah ce fa na bi fa qasafna bi wa midarihi al-ard ma kana lahu min fi'atin yansuna فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ نعم حتى karo da أبو ci har lokaci Allah ce faƙasabna bihi sai muka kisfi bihi da shi wa bidarihi da gidan shi al'ar ƙasa. ma'ana muka sanya kasa ta haɗe su ta kisfe da su ta juye da su fama kana lahu min fi'atin Allah ce bai da wasu jama'a bai kasance yana da wasu jama'a ba Yan tsoro na min dunillah da za su taimake shi kuma bayan Allah wa ma kana min al-muntasirin shi kuma bai zama daga cikin masu taimako ba wanda za su yi taimakon kansu wa asma alladhina tamannaw makanahu bil am shi aka waye gari waɗannan da suka yi burin matsayin shi a jiya yaquluna suna cewa wai ka annallaha yabsutu ar-rizqa liman yasha suna cewa wai kai can mu ka annallaha yabsutu ar-rizqa liman yasha kai ka ce yadda lamarin yake Allah yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so ga wanda ya ga dama min ibadihi daga bayan shi wa yaqdiru kuma yana kuntatawa ya rike laula amanna Allahu alaina ba dan Allah ya mana baiwa ba la khasafa bina da ya kisfe da mu wai ka annahu la yuflihu kafirun wai suka ce kamar haka lamarin yake kafirai ba sa cin nasara anan ubangiji yana gaya mana abin da ya samu karuna fa bai bihi wa bidarihi al-ard da shi da gidansa gaba ɗaya kasa ta haɗi a cikin irin asarin da muka ambata a baya wasu suka lokacin da ya yi wa annabi Musa wannan kagar Allah ya kubutar da shi sai annabi Musa sai Allah ya bai wa annabi Musa dama da iko da ya umarci ƙasa ta yi abin da take so sai annabi Musa ya umarci ƙasa ce ki kama ƙaruna da mutanen shi wanda suke ɓanna tare sai ta kama su ta ɗan haɗe su daidai iya ƙwabri sai ya ƙara mata umarni sai ta ƙara ya ƙara mata da haka har ta haɗe su gaba ɗaya hako su malaman tafsiri suka kawo ko kuma daga magabata aka ciro na asar amma na abin da alkur'ani nura Allah ya kifar da shi Sawa'u ta hanya ta sababin addu'ar annabi Musa da yi masa ita ma da umarni ko ma ya ne Allah da ya sanya ƙasa ta kisfe da shi a nan za mu bayyanci iko na Allah kun ga shi da kasa Allah ya halakar da shi gidan shi da kasar sai gaba ɗaya kasa ta haɗe su ke sa akwai asar daga cikin magabata yana cewa har yanzu yana nan yana yin kasa yana yin kasa ba zai daina yin kasa ba ila yau ya yamati yana ta ƙara yin kasa kullum zai ci gaba da yin ƙasa. da haka Allah ya haɗe da shi da gidan shi bidarihi da gidan shi har mutanen gidan domin maƙannata ne masu yin ɓanna a tare da shi sai Allah ce fa ma kana lahu min fi'atin bai da wasu jama'a fi'a su ne jama'a hu da za su taimake shi min Allah kuma bayan Allah wannan kuma haka lamari ki duk lokacin da hukuncin Allah ya zo to ba wanda yake ce mutum sai Allah da haka shi ma duk wannan dukiya da mutanen da ya tara da bayi da yake alfahari da kuma za su yi ta shi ba duk su gaba daya ba abin da za su iya masa wa ma kana min al kuma bai zama cikin wanda za su iya ceton kansu da kansu ba dan bai aiki na kwarai ba bari ya samu ceto dan haka a take ubangiji Allah ya halakar da shi wannan shine karshen karuna kuma duk mutane suka gani sai Allah ya sake da mana da bayanin waɗannan da suke burin ina ma su ne shi wa asbaha alladhina tamannaw makana sai waɗannan da suke burin matsayin shi bil amsi ajiya mana a baya da ya wuce suka ce ina ma an ba su irin abin da aka bashi sai aka waye gari suna ma'ana cewa wai ka annallaha yabkutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir suka ce wai yadda namarin yake Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so liman ya sha ga wanda ya ga dama min ibadihi daga bayansa wa yaqdir kuma yana ƙuntatawa. ma'ana sai suka gane cewa arziki da Allah yake bayarwa yana bayarwa ne ga wanda ya ga dama min ibadihi daga bayan shi ba ma'auni bane wa yaqdiru kuma yana ma'ana riƙewa ya ƙuntata ga wanda ya ga dama wannan kalmar tawai kalmar ce da ake faɗa kamar zahiri ta nadama ta nuna cewa mutum ya yi nadama a kan abin da ya yi a baya sun suka faɗa suka ce kai Allah yana shimfida arziki ga bayi waɗanda ya ga dama kuma wa ya ƙadiru ya riƙe ya ƙuntata ya hana wanda ya ga dama duk wannan kuma akwai hikimar Allah a ciki Allah ne yana bayarwa bisa hikima Ba wani abin da Allah yake yi da ba hikima kuma Allah yana yi bisa ilimi bisa adalci suka ce laura an manna Allahu alaina ba dan Allah yayi mana baiwa ba ya kawar da mu daga abin da muke buri na halin fir'auna na halin da mu ma mun yi dagawa irin tashi yanzu da Allah ya kike da qasaba bina da Allah ya kike amma wa'azi da malamai suka yi mutu wani yana fito da darajar malamai a cikin al'umma shi malami al'umma fitina ne mai haskawa ne da haka yana haskawa al'umma don su ga hanyar da za su bi su tsira tare shi yasa idan malami ya lalace to al'umma tana lalacewa dan malami lalacewa malami ba ta zama ta shi kadai sai ta taimu mutane shi haɗarin gaske ne lalacewar malami da karkacewa in malami kuma ya shirya al'umma ce ta shirya kuma al'umma tana samun haske da jin daɗi da wayewa a rayuwa idan akwai malamai tare da ita da al'ummar da ta watsar da malamanta ko aka raba ta da malamanta to an kuma jefa ta cikin hanyar duhu dan su ne za su haska mata musamman wannan al'umma ta manzon Allah da babu wani annabi bayan manzon Allah kisa manzon Allah ce al-ulama warasatul anbiya su ne magada annabawa mai aikin annabawa karantarwa da ilmantarwa da dora mutane kan tabarki to idan ya zama al'umma ba malamai a cikin su to al'ummar lalacewa take dan ba wanda zai haska musu hanya ba wanda zai nuna musu inda za su bi kun ga waɗannan mutane me ya cece su daga fadawa irin wancan buri Shi ne ma'ana irin wannan wa'azi da aka yi musu Don ba don wannan wa'azi ba za su gane su ma su gurin karo da rin samu abin da za su samu su yi abin da yake yi su goya masa baya kan wannan dazawa su suke cewa laula an manna a daina. ba don Allah ya mana baiwa ba wanda ya nuna shiriya da karɓar gaskiya kuma baiwa ce daga Allah in ka ga ka shirya ka gode wa Allah dan Allah ne maka baiwa ka karɓi wannan ke sa 'yan aljanna za su gode wa Allah sai mun gode wa Allah allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah da haka suka ce laula amanna Allah alaina ba dan Allah ya mana baiwa ya mana kyauta ba la khasafa bina da ya kisfe da mu ma'ana da mun yi laifin da mu ma Allah zai hada da mu ya kisfe wai ka annahu suka sake yin nadama suka ce lalle yadda lamarin yake la yuflihul kafirun kafirai ba sa rabauta a duniya da lahira a nan duniya shi kenan abin ya riga ya wuce a lahira kuma shi kenan za su je kuma fitar da mummunan sakamako da haka sai Allah ya biyo da ayar da cewa Allah ya biyo da kissar da cewa tilka darul akhirah tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada والعاقبة للمتقين نعم الله تلك الدار الآخرة والسم شين جدا اللاهرة نجعلها منافني وانا جدا اللاهرة للذين لا يريدون علوا في الأرض فوأن باسا لمن أوكسا أما ينكسا ولا فسادا باسا كما يمأنا والعاقبة كتاوى مقومة للمتقين تناغ ما سطورا الله ما أوكسا سركي معنى وانا رفي وانا kissa da wannan yana nuna mana ga wanda yake neman lahira to ga hanyar da zai kama gidan lahira dai Allah ya ce tilka darul akhirah wannan ko wancan shine gidan lahira ma'ana na na ni'ima aljanna da jin dadin aljanna da gidan lahira gida na jin dadi, to ga yadda yake na ja'aluha muna sanya wannan gida din ba kowa muke ba ba sai lillazi na la yuridu na uluwan fil ardh waɗanda ba sa neman ɗaukaka da ɓanna a bayan ƙasa don waɗannan abubuwa guda biyu neman uluwi yakan kai mutum ya baro neman ɗaukaka da haka sai ya take gaskiya ya abinda ba daidai ba saboda ya ɗaukaka sai kuma ya ɓarar da lahirar shi haka waɗanda ba sa neman ɓanna hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta inna Allah auha ilayya an tawadu Allah ya mun wahayi ku ƙanƙan da kai hatta la fara, ahadun ala ahad har kada wani ya alfakari akan wani wala ya ahadun ala ahad kada kuma wanda ya yi dagawa akan wani domin Allah yana bada makoma ne kyakkyawa ga waɗanda ba su da girman kai a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa yana ta la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri wanda yake da daidai da kwayar komayya na girman kai baya shiga aljanna in mumini ne to ya an cire masa wannan girman kan a tare da shi ba zai shiga karin farko bai lokacin da kowa zai shiga qala rajulun sai wani mutum ce inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana ya manzon Allah mutum bai yana son ya gari rigar tana da kyau wa na'aluhu hasanatan ta kalmar sa tana da kyau shin wannan yana cikin girman kai qala sai manzon Allah ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal ai Allah mai kyau ne yana son kyau ma'ana shi kyau da san riga mai kyau da tiba mai kyau da gida mai kyau ba girman kai bane al-kibru wanda Allah ce girman kai batrul haqqi kin gaskiya kawar da gaskiya da ingije ta wa ghamtun nasi da kuma rena mutane wannan shine girman kai to Allah yana ba da girman kai Allah yana bada da gidan lahira lil ladina la yuriduna uluwa ba sa neman daukaka wala fasada ko banna wato banna da neman ɗaukaka daga cikin abin da yake haifar da wannan akwai neman mulki da mukami abin da manzo Allah ya bayyana cikin hadisi cewa karkeci guda biyu zai ibani ja'i'a ne karkeci guda biyu masu jin yunwa fannar da suke a cikin garke ba ta kai irin fannar da mutum yake ba a addininsa idan yana son duniya da mulki San duniya da mulki sukan sa mutum ya yi da waɗancan dabbobi guda biyu aka sanya su cikin garke kun san azzi'if dabba ce kamar nau'i ne duk dangi ne na kora kirkeci kora za ga idan ta shiga cikin dabbobi ba ta jira wai sai ce dabba ta mutu ta ci dabba din da zarar ta kama ko dabbar da rai ko mai ci za ta ci da yi kuma za ta lalata dukkan dabbobin da ke cikin garken to yadda kirkeci guda biyu masu tsananin yunwa za a jefa cikin garken dabbobi za su yi banna ba ta kai ɓannar da mutum zai yi ba idan yana neman duniya da mulki ko manzan Allah ya dai faɗa muna gani a yau a wajen neman mulki da duniya ba abin da ba a yi a kashe kaga dai ƙarshen zunubi in ka cire shirka in ka cire haɗa Allah da wani ba abin da ya kai kisan rai amma yana zama mai sauki mai arha ga wanda ya kisan duniya da mulki ya yadda ya kashe ko me zai faru ya faru kuma ba ɗaya ba ba ba ba uku ba wani kisan ma mafi muni to dama manzon Allah ya faɗa shi yasa kullum mutum ya roki Allah ya sanya mai kana'a da wadatar zuci da ƙanƙan da kai kana son duniya amma ka ɗauke ta kana son ta amma yana da iyaka akwai gurin da ba za ka iya shiga ba don ita komai a duniya ka yi mai iyaka da addinin ka idan zai taɓa addini ka ja baya to haka Allah ya ce gidan lahira na ja'alu halin layu la yuriduna uluwan fil'adu ardi wala sai Allah ya ce wal kyakkyawar makoma lilmuttaqina tana ga masu kiyaye dokokin Allah ubangiji Allah ya sanya mu cikin masu kiyaye dokokin shi Allah ka tare mu daga fitintunu na zamani gaba daya Allah maɗaukacin sarki ka bamu mu zama lafiya a wannan kafa ta mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya Allah karbi abin da muke gabatarwa ka yafe mana kurakuran mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين